الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis takwas ga wata ramadan hijira ta 1444 daidai da 30 ga watan uku shekara ta 2023 muna cikin suratul ahzab a yau za mu karanta aya ta 35 zuwa 36 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani musulmi da mumini Allah madaukake ya ce innal muslimina wal muslimati والمسلمين والمسلمات والقانتين والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظ المفروض والحافظ والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah madaukaki ya ce innal na wal muslimati lallai musulmai maza da musulmai mata wal na wal mu'minati da muminai maza da muminai mata wal qanitina wal qanitati da masu biyayya ga Allah maza da mata masu biyayya ga Allah da aka ce alqanitina ana nufin almuti'ina lillah والقانتات أنا المطيعات لله والصادقين والصادقات لما سكسكيا ماذا لما سكسكيا ماتا والصابرين والصابرات لما سحقري ماذا لما سحقري ماتا والخاشئين والخاشئات لما سطوران الله ماذا لكما ما سطوران الله ماتا لأنك الخاشئين أنا نفهم الخائفين لله wal kha'ifatu lillah wal mutasaddiqina da masu ba da sadaka maza wal mutasaddiqati da masu ba da sadaka mata wasa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata wal hafizina furujahum da masu tsare al'auransu mazaje wal da kuma mata waɗanda suke tsare al'auransu wa zakirin kasiran na masu zikirin Allah sosai maza maza masu yawaita zikirin Allah wa zakirati da kuma mata masu yawaita zikirin Allah a'adda Allahu lahum maghfiratan Allah ya musu tanadin wata gafararsa wa ajran azima da kuma lada mai girma Allah ya kirga waɗannan mutane gaba daya idan dai kana cikin su to ka tabbata akwai alƙawarin Allah za ka samu gafara za ka samu babban lada Allah ka samu dace da waɗannan sifofi. wato akwai labarin da mujahid ya bayar game da ummu salama in ka dubi tafsirin aya za ka gani ita ce sababin saukar da wannan aya saboda ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah kuma wannan saboda mata ne suke kawo wannan korafi ita ma take tambayan annabi a kai yakzon rijalu wala takzon nisa maza suna tafiya yaƙi mata ba su zuwa yaƙi wa inna ma lana nisul miras sannan idan an yi mutuwa mu gadon ma da muke samun rabi ne mace na samun rabin gadon namiji wannan gaskiya ne to kuma shi Allah bai ce mata su tafi jihadi ba maza ke tafiya jihadi kuma in ka dubi alkur'ani za ka ga alkawarin Allah game da ladan masu zuwa jihadi ladan yana da yawa ladan yana da yawa Sai sai zama da mata to wannan abin sai yana sawa mata tunani kamar maza sun kere musu duk wata hanya ta samun kamala sai zama mata ke cimma maza ke cimma wannan hanya banda mata kuma idan ma mutuwa aka yi ta wajen rabon gado rabi ne mata suke samu ba cikakke ba to shine Allah madaukaki ya sauka da ayoyi guda biyu wannan hadisin yana sahihu tirmizi ba shakka ya tabbata yana hadisi na 322 ayoyi guda biyu aya ta farko ta suratul nisa'i ita ce ayata biyu, inda Allah ya yi fada ga ita ummu salama da mata waɗanda suke kawo damuwarsu akan cewa rabon mace a gado rabi ne Allah ya ce wala ta tamannau ma biyu ba a bakun ala kada wani ya yi fatan samun abin da Allah ya riga fi ta wani da shi wannan hukuncin Allah ne tsarin Allah ne idan Allah ya so sai halicci mutum a namiji idan Allah ya so kuma sai halicci mutum mace wannan zaɓinsa ne falala ce ta Allah da Allah madaukake fifita wani akan wani to Allah ya ce idan ya halice ka namiji to sai kai masa godiya idan ya halice ki mace to karki fatan ina ma a ce da ke namiji ne ba daidai ba ne idan Allah ya halitta ya halittar mace a matsayin mace bai kamata ta yi fata ina ma halittar ta na maza ne ba bai kamata ba saboda tana nuna cewar Allah ya yi kuskure da ya yi ta a matsayin mace to kaga wannan ba karamin laifi ba ne Allah ya kare mu idan Allah matsaukaki ya halicce ka ya maka wata kyauta to ka daina burin samun wata kyautan da Allah bai baka ba aka daina wannan fatar musamman ta sashin halitta shi yasa Allah ya ce ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd idan Allah ya fifita wani sashi akan wani sashi ta sashin halitta to ba daidai bane ya rika fatar ina ma shi halittarsa misali a ce ta mata ce ko mace ta yi fatar halittar ta ya kasance na maza للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا Wasu واسأل الله من فضله إن الله كان alima Ita wannan ayar آير ce tsawatarwa ne Allah yake wa mata su daina fatar ina ma Allah ya yi su maza shi ma namiji kada yi fatar ina ma Allah ya yi shi mace a'a wannan tsarin Allah ne kyautar Allah ne zaɓin Allah ne abinda Allah ya tsara ko ba shakka shi ya dace da bawa to sannan Allah ya saukar da wannan ayar kuma yake nuna cewar ai mata idan sun yi aiki suna samun ladan ba maza ne kadai ke samun wannan ladan ba da sai Allah ya fito da bayanin a fili innal muslimina wal muslimati musulmai maza da mata wal mu'minina wal mu'minati muminai maza da mata ba a ce muminai maza kadai ke samun lada ba duk wani aiki wanda ya yi aikin imani zai samu lada wani ita ce hikimar saukar da wannan aya saboda haka sa Allah yake ta ambaton maza da mata maza da mata domin kar mace ta dauka yi banda ita a tsarin alkur'ani kamar yadda muka yi bayani a baya Allah ya saukar da alkur'ani da larabci larabci kuma a tsarinsa yana rinjayar da maza a kan mata to saboda haka idan Allah ya tashi magana sai ka ji ana ya ayyuhal ladzina amanu ai maza ake kira ya ku waɗanda suka yi imani sai mata su ce to banda mu kenan wannan allazina amanu kam ai maza ne shine Allah ya sha duk ɗaya ne wannan rinjayar wanda ake wa maza ba fifiko bane tsari ne na larabci kuma haka din idan Allah ya fifita mazan to bai kamata mata su ce dan me yasa Allah ya fifita maza a kansu ba wannan zaɓin Allah ne saboda ka kyautar Allah ne idan Allah ya so sai ya kyautarsa gabawa kuma ya hana wani wannan tsarinsa ne shi ne ma'anar lati tamannau ma bihi ba'dahum ala ba'd kasancewar Allah yana kiran masu imani maza wannan bayawa da mata su ma suna samun lada idan sun yi aikin kwarai to babban abin da muke lura da shi game da wannan aya shine farkonsa da kuma ƙarshensa wadda su ne mafi muhimmanci ba shakka duka abubuwan da suka zo a ciki akwai bayanin eh, sharhinsu zai ɗauki lokaci amma idan ka dubi farkon ayar da kuma ƙarshenta akwai bayanai da suke muhimmai da farko Allah madaukaki yana nuna cewar musulmi daban ne da mumini babu shakka ayoyin alkur'ani ba wannan kaɗai ba an samu dalilai daban-daban a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini amma idan ma akwai wata ayar da take nuna akwai bambanci to ba tana bayan wannan aya wannan ayar ta fito da bayani a fili innal muslimina wal muslimati wal lallai musulmai maza da mata muminai maza da mata kaga ya gwada cewar musulmi daban mumini daban kuma babu shakka gaskiya ne wannan ya taho ta ayoyi daban-daban kuma ya taho ta hadisan annabi muhammad su ma suna da yawa tunda Allah madaukaki ya faɗa akwai bukatar ka gane mai hikima tunda Allah ya ce musulmai maza da mata muminai maza da mata akwai bambanci abinda ake so ka yi ƙoƙari kaga cewar ka cimma daraja ta imani ka sani akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini kuma ka yi ta ƙoƙari kaga cewar martabarka ta ɗara ta musulmi ta kai martaba ta mumini shi yasa Allah ya kawo wannan don kwadaitar da mu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati sai aka kawo don duk bayanin da ya zo a gaban nan waɗannan sharhi ne game da imani domin ayyuka ne na imani alƙanitina da alƙanikatu da asadikina da asadikatu asabirina asabiratu alkhashi'ina alkhashi'atu almutasaddiquna da almutasaddiqatu wannan duk siffa ce ta mumini wasa'imina wasa'imati walhafizina furujahum walhafizati duk siffofi ne na imani saboda haka yasa kalmomin biyun su ne mafi muhimmanci ka sani akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini kuma ka rika kokari kaga cewa matsayinka ba musulmi bane ka kai martaba ta mumini ka tarje ma wannan har Allah ya karɓi ranka Allah ka samu iya dacewa saboda duk abin da ya taho a bayan waɗannan siffar imani ne in ka lura da alkunutu da asidku da asabru da alkushu'u da asadaka asaunu wannan dukkansu ayyuka ne na imani to kuma kamar yanda Allah ya nuna akwai bambanci a tsakanin musulmi da mumini saboda a zagurar da mu mu yi kokari mu cimma martabar imani haka ma ya zo ta hadisin mazan Allah sai babu shakka yanda ya taho a ayar alkur'ani a fili haka nan musamman Allah ya aiko mala'ika jibril ya zo ga mazan Allah wanda aka sari mun san wannan hadisi hadisin zuwan mala'ika jibrilu majalisin manzon Allah a lokacin da mala'ika jibrilu ya rikida ya zama mutum shi wannan labarin labarin yana da tsawon gaske don haka yasa akwai waɗanda suka yi littafi suka rubuta littafi kan zuwan mala'ika jibrilu majalisin annabi muhammad saboda tsawon hadisin da ilimin da yake cikin hadisin ya samu riwayar sahabban annabi Muhammad mutum shida sahabbai mutum shida suka ba da labari ko da ke akasari muna karanta labarin hadisin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar shine hadisin sayyidina Umar bin Khattab bainama nahnu julusun inda rasulillah saboda al-Imam an-Nawawi ya saka shi a cikin 40 hadis amma ba shi kadai bane waɗanda suka ruwaito wannan hadisin akwai abu zarrin algifari ya ba da labarin zuwa mala'ika jibrilu majalisun manzan Allah akwai abu huraira akwai jabir bin abdullahi albajali jabir albajali sannan akwai abdullahi bin abbas akwai abu amirin al'ashari sannan sai na umar kaga mutum shida abu zarar gifari abu huraira jarir kai bin abdullahi al-bajali abdullahi bin abbas abu amirin al-ash'ari sannan sai umar bin khattabi ko da yake hadisin sai umar saboda fa'idojinsa eh, yawan fa'idojin da ya kunsa shi yasa al-imamu nawawi ya rinjayar da shi to sai zama mutane sun fi sanin haka ya taho majalisin annabi muhammad shi mala'ika jibril da ba hadisin zamu karanta gaba ɗaya ba babu shakka hadisin yana da fa'idoji da yawa domin malamai sun tabbatar fa'idojin da ake samu a ciki sun kai saba'in da bakwai ilimi daban-daban da za ka ciro game da zuwan mala'ika jibrilu majalisun manzon Allah a lokacin da ya rikida ya zo ma sahabbai a ta mutum muhimmin abu shine tambayoyin da ya yi wa annabi muhammad waɗannan tambayoyi su ne manyan abin da ya kamata a ce musulmi ya sani ya muhammad akbirni anil islam ya kai muhammad ka bani labari mai ake nufi da al'islam ku duba wata hikima na karantarwar mala'ika jibril saboda haka yasa musulunci addini ne da yake da bayani dalla-dalla in dai mutum musulmi ne zai ka amsa tambaya game da abin da ya shafi addininsa musamman abin da ya shafi imani ya shafi musulunci abu ne mai sauki wata hikima ce ta mala'ika jibrilu shi yasa abin ya zo da sauki mala'ika jibrilu da ya taho majalisun manzon Allah ya ce akbirni anil islam ka bani labarin game da musulunci saboda haka sai manzon Allah ya ce al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila manzon Allah ya bashi wannan amsa al-islam abubuwa guda biyar ne kaga malaika jibril yake tambayan annabi kuma majalisi ya cika mutane na dama da hagu gaba da bayan manzon Allah ga wannan mutumin ba a san shi ba bako ne ya taho yana tambaya ga manzon Allah saboda ka kowa ya kasa kunne saboda babu shakka suna samu wani ilimin da ba sani ba annabi ya ce al-islam abinda ake cewa al-islam shine an tashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt arkanul islami kenan kaga a cikin sauki manzon Allah sai ya karantar da mu rukunnan musulunci amma ta dalilin tambayarwa tambayar mala'ika jibril to saboda kai sa malamai suke cewa rabin ilimi ta tambaya ne rabin ilimi yana tambaya sauran rabi kuma sai kayi karatu don haka yasa da tambayan sai aka samu rabin ilimi gaba daya to lokacin da annabi ya faɗa sai ya ce sadakta in ji mala'ika jibril ya ce sadakta ka da gaskiya kuma da saninsa ya faɗa da gangan ne ai ai duk duniya ba wanda ya kai mala'ika jibrilu ilimi babu mai dalili saboda shi ya koyar da manzon Allah da kaga kenan kar ma kai tunanin akwai wani kuskure ta sha'anin al'amarin sa, babu mala'ika jibrilu yana da ilimi sai ce manzon Allah ka faɗi gaskiya me dalili to duk wanda ke gurin zai koma kallon mai tambaya ta ce a'a yau ga wannan mutum kai kake tambaya an baka amsa ka cewa an faɗi gaskiya to kaga hankalinsa ya dawo kan shi dama abin da yake so kenan kaga duk wanda ke gurin zai hankalinsa zai dawo ga mala'ika jibrilu saboda ka tambaya ta biyu kaga dole zai kasa kunne kowa zai ji me yake tambaya da yake sadakta sai idan kowa ya kawo ya dawo kansa shine sayyidina umar yake cewa fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu muna mamakin wannan bako kai kake tambaya sannan an baka amsa ka ce gaskiya ne kana gaskanta mai baka amsa to sai ce fa birni anil imani ba ni labari game da imani kaga ya tabbata hankalin sahabbai ya dawo ya dawo gare shi yayi wannan tambaya me yasa saboda sahabban manzan Allah su gane akwai bambanci tsakanin al-islam da al-iman wannan hikima ce kuma babu masu tsara wannan hikimar illa malamai mala'ika jibrilu da kuma annabi muhammad wannan hikima ce ta nuna mana wani ilimi wanda dama gashi Allah ya faɗa a dunkule a cikin alkur'ani amma yana son a warware wannan ilimi domin abin da Allah ya faɗa mana a nan a dunkule ne innal muslimina wal muslimati wal na wal mu'minati musulmai da mu'minai kaga ba a ce suwaye musulmai ba suwaye mu'minai amma mala'ika jibril sai ya taho zai karantar da mu suwaye musulmai suwaye mu'minai amma da hikima saboda ka sai ya tsara wannan hikima ya zo majalisin manzon Allah ya martambaya da annabi ya bada amsa game da al-islam sai ya ce fa akhbirni anil iman to ka bani labari game da al'iman na ji al to sai manzon Allah ya ce an tu'mina billah imani shi ne ka gaskanta akwai Allah shi ne shine tu'mina billah ka gaskanta cewar akwai Allah domin akwai wanda bai yarda akwai Allah ba akwai su suna nan to ka yarda akwai Allah shi ne matakin farko tu'mina billah ma'ana tusaddiqu bi wujudihi wa mala'ikatihi ka gaskanta akwai mala'iku wa kutubihi da littafai da Allah ya saukar wa rusulihi da manzanni da Allah ya aiko wa yawmil akhir ka yadda akwai wata rana tana zuwa wata rana tana zuwa ita ce ranar kiyama rayuwarta ba irin ta duniya bace wato rayuwar da kake gani a duniya akwai lokacin da zai kare shi yasa ya ce wani yawon akhir da ya faɗi haka a wannan riwaya kala sai mala'ika jibril ya ce sadakta ta faɗi gaskiya da ya sake cewa sadakta hankalin sahabai ya sake dawowa kan mai tambaya kala sai ya ce fa ni an al to ka bani labari game da al martaba ta al kyautatawa ba labari game da kyautatawa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da ake nufi da kyautatawa an Allah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah tamfar kana ganin domin an riga an gaya maka bautar Allah din yana karkashin al-islam yanda ake bauta Allah da akwai sallah akwai zakka akwai haji akwai waɗannan duk ibada to wannan ibadar da za ka yi ka yi ta kamar kana ganin Allah idan baka ganin Allah ka kaddara shi Allah yana ganin ka wannan riwaya tana sahihu muslim kitabul iman babu bayan iman wal islam wal ihsan yanda yanda hadisin yazo da tambaya akan abubuwa guda uku to haka nan al-imam muslim ya masa babi matakan addinin musulunci guda uku ne matakin al-islam matakin al-iman matakin al-ihsan to wannan riwaya ta sai da umar ce ita ce riwaya da ta fi shahara saboda kasancewar tana eh, tana arba'una hadis akwai riwayar abu huraira yadda muka ce waɗannan sahabbai mutum shida ne a riwaya ta abu huraira mala'ika jibril ya ce ya rasulallah mal iman kaga ba wai akhbirni anil imani ba yace ya rasulullahi mal iman qala sai yace al-imanu an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa bi wannan riwayar Abu ke kenan wa bi ka yarda akwai Allah ka yarda akwai mala'ikun Allah ka yarda za a haɗu da Allah ka yarda za a haɗu da Allah wa rusulihi ka yarda akwai manzannin Allah wa tu'mina bil ba'si kuma ka gaskanta cewar za a tashi bayan an mutu kaga hadisin sayyidina umar yace wal yawmil akhir wannan kuma yace wa tu'mina bil ba's ka gaskanta cewa za a tashi a bayan mutuwa duk da ma'anar su guda ne saboda kai sa ake cewa akwai riwaya da sahabbai sukan yi ma hadisi riwaya bil ma'ana wanda babu shakka yana da yawa ta hadisin manzon Allah zai kasance sahabi ya bada labari ne ta ma'anan abin da ya tabbata ba wai lafazin sak na abin da ya auku ba da sana akwai hadisin anas bin malik kamar da muka ce akwai hadisin abu musal akwai hadisin abdullahi bin abbas to wannan hadisin na abdullahi bin abbas shi hadisin anas bai taho karara da riwaya kamar da sauran sahabai suka bayar ba amma akwai hadisin sa da hadisin abdullahi bin abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tu'mina bil bil mauti ka gaskanta cewa akwai mutuwa wa bil ba'si ba'da al mauti kuma ka gaskanta cewa akwai tashi a bayan an mutu to wannan sai dai fara gaya masa sannan sai ya ce mal islam menene al islam kana sai annabi ce al islamu an ta'budallaha Al'islamu islamu an ta'budallaha a maimakon an tashhada yadda ya tawata hadisin sayyidina Umar al'islamu an ta'budallaha wa la bihi wa tuqima salata wa adiyar zakata al-mafruḍa wa ramadan wannan hadisin Abdullah Abbas amma in ka lura duka arkanul islami ne guda biyar yana ƙara cewa wata hujjal baita wata ta'tamira saboda yi yasa da umura da aikin hajji kowannan su farilla ne kaga akwai fahimta da muke dauka ai umura sunna ce la umura wajiba ce umura dole ne haka ma hajji dole ne saboda haka kowanne yana zaman kansa ne kar ka dauka yanda nafila take ga sallan farilla haka ita ma umura take ga aikin hajji ba haka bane aikin hajji da umura kowannan su farilla ne na farko amma daga na farkon an gama saboda haka wannan annabi da kansa ya faɗa manzon Allah da kansa ya faɗa yake amma zada fa huwa taqawwun in ka sake yin haji ba farilla bane nafila ne in ka sake yin umra ba farilla bane nafila ne amma dai na farkon dukkan su farillai ne to yana daga cikin dalili <clears throat> kuma wannan fahimtar ita ce mafi inganci babu shakka na na'am akwai fahimtar cewa umra nafila ne wannan fahimtar tana da rauni ba ta da hujja mai karfi cewa umra farilla ne wannan ita ce abin da hujja ta tabbata a kai daga cikin dalilai shine wannan hadisin riwayar abdullahi bin abbas manzon allah ya ce wa mala'ika jibrilu ya kirga umra a cikin arkanul islam ya ce wata hujjal baita wa ta'tanira ka je aikin hajji ga ka'aba kuma ka yi umra kaga kenan kowannen su ya zama rukuni don haka yasa ba laifi ne ka fara umra kafin ka je aikin hajji za ko da suke ganin ai an yi kuskure ya za a fara yin nafila ta umra ba nafila ba ce tana zaman kanta inda za ka je aikin hajji ba ka yi umra ba har yanzu ana bin ka farilla saboda ka umra farilla ce hajji ma farilla ce babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci da annabi ya faɗa sai ya ce wa taktasila min aljanaba kai wankan janaba wa tatimma alwudu wa tutimma alwudu'a kuma ka tabbata kana cika alwala wannan duk ya zo cikin ƙari da aka samu a hadisin a riwayar Abdullah bin Abbas wato ta amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibril to sannan sai ya tambaye shi mal ihsanu mal ihsanu sai annabi ya ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan riwayar tana sahihu muslim kuma tana sunan ibn majah bi tamamihi yanda yanda hadisin yazo yanda muka karanta zaka ganshi a sunan ibn majah yana kuma kitabul fitan sunan ibn majah yana kitabus sunna ya kawo shi a wurare guda biyu sannan hadisin yana kitabul musannaf ibnu abi shayba akwai riwayar da ta zo yace wallazi ba'asa muhammadan bil haqqi ma kuntu bi a'lama bihi shi kansa manzon Allah bayan mala'ika jibril ya gama tambayar sa ya tafi ya tafi wanda shi yake nuna maka annabi shi kansa bai ma sani ba bai ma san mala'ika jibrilu ba ne shi kansa manzon Allah bai gane ba saboda yadda mala'ika jibrilu ya ɓaddata ma kuma ga shi abubuwan da ya masu ban mamaki wanda wani zai iya ganewa amma hatta manzon Allah bai gane mala'ika jibrilu ba ne domin abin da annabi ya faɗa kenan ya ce wallazi ba'asa muhammadan Bilhafi na rantse da wanda ya aiko annabi muhammad da addinin gaskiya ma kuntu bi a'lama bihi min rajulin minkum wallahi ban fi ɗayan ku sanin wannan mutumin mala'ika jibril ne ko ba shi ne ban fi ɗayan ku sani ba wato da ni da ku duk ɗaya ne ban san cewa mala'ika bane wa innahu la jibril kuma sai yanzu na ankara sai yanzu na gane ashe mala'ika jibril ne annabi yake gawa sahabbai wannan riwayar kenan kaga sai da ya rantse wallazi ba asa muhammadan bil akwai wata riwayar kuma manzon Allah ya ce subhanallahi haza jibril sai da mala'ika jibril ya bace dan da mala'ika jibril ya bar majalisin manzon Allah yana shan kwana sai Allah ya ankarar da manzon Allah mala'ika jibril yana shan kwana ce subhanallah haza jibril mala'ika jibril ne akwai riwaya da yake alayya bihi maza ku zo mun da mutumin nan ai sahabbai suka ruga sha kwana ba kowa ya tafi abin da ya sa annabi ya ce ku zo min da mutumin nan ya san mala'ika jibril ne kuma ya san ba za su iya kama shi ba ya sani amma saboda ya tabbatar musu ba mutum bane saboda wani ba zai yarda ba a wannan majalisi idan annabi ya ce ai mala'ika jibril ya ce ba sai da kabari ya tafi sannan zaka gaya mana ne sai ya ce ku je ku nemo min shi kaga dai ai in kana son ka tabbatar da gaskiyar annabi kai ma zaka ruga kuma a lokacin da annabi ya faɗi wannan gaba ɗaya majalisin kowa tashi yayi saboda manzo Allah cewa ya ku kawo min shi ka san kuwa duk irin gudunka akwai wanda sai ya fi ka wurin idan aka ce annabi ya ce a zo da kai to wallahi mutum duk inda ya shiga sai an kawo shi manzo Allah ya ce alayya bihi ku zo min da shi suka zaga aka yi gudu aka dawo kai ba mu ganshi ba ya rasulullah Allah ya ce to innahu la jibril mala'ika jo kaga kowa zai yarda saboda ai ya tafi neman sa shi da kansa amma bai gan shi ba yana daga cikin dalilai da ya sa imanin sahabban annabi Muhammad ya na kowa karfi saboda kullum suna ganin abun mamaki game da rayuwar manzon Allah saboda haka kullum imanin su karuwa yake yana daɗa karfi Allah yana cire shakka daga zukatansu to wannan yana daga cikin misalai da Allah ya yi na karfafa imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace haza jibrilu wannan mala'ika jibrilu ne ja al yu'allima an-nasa dinahu ya zo ne saboda ya karantar da mutane addininsu shi kaga waɗannan abubuwa su ne addini al-islam al-iman al-ihsan don me saboda abin da Allah ya faɗa yace ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma ja'ani qattu illa wa ana a'rifuhu tun da nake da mala'ika jibrilu bai taɓa zuwa mun ban gane shi ba sai wannan karo yace illa an takuna hadhihi almarra tun da nake da mala'ika jibrilu yana zuwa ina ganewa shine amma a wannan karo ban gane shi ba wannan yana sunan da dara kutuni in ka dubi kitabul hajji babul mawaqit a ƙarshen hadisin sai manzon Allah ya ce alayya bihi ku kawo min shi fa talabnahu ya ce muka neme shi falam nakdir alaihi bamu iya kamo shi ba fa kala rasulullahi sai manzon Allah ya ce hal tadruna man haza to kun san kowaye wannan haza jibril wannan mala'ika jibrilu ne atakum yuallimukum dinakum ya zo ne saboda ya koyar da ku addininku kaga kenan mala'ika jibril shine malamin manzon Allah babu wanda ya fi shi iya eh, sanin salon karantarwa sau da mala'ika jibrilu ya taho ya karantar da sahabbai wato saboda ƙarfin ilimi ya zo majalisin manzon Allah ya sa annabi ya karantar da sahabbai abinda shi yake so ba tare da shi ya karantar da su ba kaga wannan in ba mai ilimi ba mai iya ya taho majalisi ya sa annabi ya karantar da abin da yake son a karantar kuma ya bar majalisin babu wanda ya gane shi shi ne wanzan Allah ya ce to fakuzu an hud ina muku wasiyar ku riƙe waɗannan abubuwa da annabi mala'ika jibril ya faɗa ku riƙe su da kyau fa wallazi nafsi biyadihi ma shubbiha alayya منذ atani قبل ke هذه bai taɓa rikitar min ba tun da Allah ya haɗa ni da shi sai wannan karo a wannan karo ne kaɗai mala'ika jibril ya rikice min wato ya rikice wa annabi annabi bai iya gane shi ba ya ce wa ma araftuhu hatta walla ban iya gane shi ba sai da ya juya baya ya tafi wata riwayar ma tambaya su annabi yake yace hal tadruna man haza kun san waye kuwa sannan sai ya ce musa haza jibrilu wannan shine mala'ika jibrilu akwai riwayar sayyiduna umar kamar wanda ta zo a arba'una hadis kenan wanda sayyiduna umar yake cewa sun man tsalaka falabistu maliya mala'ika jibril ya tafi kuma na jira na wani tsawon lokaci idan aka ce labistu maliyan na jira na tsawon lokaci ba ayyana yawan ba dadewar lokacin ba wato an samu lokaci mai tsawo sai daga baya annabi yake cewa ya umar a tadiri mani sa'ilu shin umar ka san mai tambayan nan kuwa kultu sai insha Allah wa rasuluhu a'lam qala sai mala sai manzon Allah yake fa innahu jibrilu atakum li yu'allimakum dinakum wannan lafazin ya zo a sahihu muslim wannan lafazin da na hadisin sayyidina umar amma a riwayar al-imam at-tirmidhi yanda al-imam at-tirmidhi ya kawo hadisin sayyidina umar sayyidina umar ya ce ni rasulullahi ba'da talatin sai na haɗu da manzon Allah a bayan kwana uku kaga a wancan riwayar ta sahihu muslim yace falabistu maliya amma a riwaya ta Imam Tirmidhi sayyidina Umar ya faɗi yawan kwanakin sai da aka samu kwanaki uku a bayan tafiyar mala'ika Jibrilu a bayan wannan ranar sai ya ce min ya Umar hal tadri man sa'ilu ya umar ka san waye mai tambayan nan a ranar da wani ya taho yana mun tambaya ka san waye fa qultu allahu wa rasuluhu a'lam nace allah da manzo suka fi sani to akwai riwaya da zo sai yake gaya masa yace falabistu salasan a maimakon maliyan wannan riwayar ma ta tabbata ta inganta to akwai kuma hadisin abdullahi bin abbas a hadisin abdullahi bin abbas yace jalasa rasulullahi majlisan lahu wata rana annabi ya zauna a gurin da ya saba zama yana karantarwa fa'atahu jibrilu alaihi mala'ika jibril ya taho ga manzon Allah fajalasa baina dai rasulillah sai ya zauna a gaban manzon Allah wadi'an kaffaihi ala rukbatay rasulillah ya ɗora tafukansa guda biyu akan gwiwoyin manzon Allah faƙala sai ce ya rasulallah kaga akwai wata riwaya da zaka ga ce ya muhammad ya rasulallah haddisni mal islam ya rasulallah ka bani labari menene al islam ashe abu ne wanda ake son kowane musulmi ya dauki wannan shi yasa mala'ika jibril ya zo majalisin manzon Allah ya karantar kuma da ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbai ya ce ku zu an ku zo an ku ɗauki karatun da mala'ika jibril ya karantar abin da ya zo karantarwa ku ɗauka kaga kenan abu ne wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya san arkanul islam kowane musulmi ya san arkanul iman bai kamata a ce musulmi bai san rukunnan imani ba bai san rukunnan musulunci ba haddisni mal islam sa'ad da bai ce al-islamu an tuslima wajhaka lillah وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله kaga yadda manzon Allah ya bashi amsa an samu bambanci ta riwayoyin waɗannan sahabbai amma duka yana ishara ga cewar arkanul islam ne kamar riwayan Abu Huraira annabi ya ce al-islam anta abudallaha wala tushrika bihi wa tuqima salata a wannan riwaya ta Abdullah ibn Abbas annabi ya ce alislam islam an tuslima haka lillah ka miƙa rayuwarka ga Allah shine al-islam wata tashhadu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa muhammadan abduhu wa rasuluhu sai da ya gama sai mala'ika jibril ya ce fa'iza fa'altu zalika to muhammadu idan na yi haka fa'ana muslim ni musulmi ne ya tambayi manzon Allah kaga shi ya tambaya ya ce menene islam ya gaya mishi arkanul islam to sai ya ce fa iza fa'altu zalika fa ana Idan na nayi haka na zama musulmi sai manzon Allah ya ce iza fa'alta zalika faqad aslamta idan kayi haka to ka musulunta kaga sai ya shi amsa ta ilimi bai ce kai musulmi ne ba ya ce ka musulunta domin idan ya ce kai musulmi ne ya tabbatar da wannan shaida a kansa ko da kuwa zuciyar bata kudurta musulunci ba amma sai annabi ya bashi amsa ta ilimi ya ce mar idan na yi haka ni musulmi ne sai ce a'a idan ka yi haka ka musulunta kuma gaskiya ne idan mutum ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ya yi kalmar shahada ya musulunta amma cewa shi musulmi ne wannan abu ne na Allah Allah shi ya baro kansa sani saboda ka yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da amsarsa akan yaqini duk da cewar bai san mala'ika ba ne sai ya ce ya rasulullahi fa haddithni mal iman to ya kai manzon Allah ka bani labari menene al iman sai ce al imanu an tu'mina billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa tu'mina bil mauti wa bil hayati mauti wa tu'mina bil jannati wan nari wal hisabi wa tu'mina bil qadari khair kullihi wannan riwayar Abdullah bin Abbas saboda haka yasa wannan riwaya ta bin Abbas da yake ita ma ingantacciya ce yasa duk abin da ya shigo a ciki imani da shi dole ne kaga anan annabi ya ce kai imani akwai Allah wal yawmil akhir akwai rana ta karshe wal mala'ika akwai mala'iku wal kitabi da littafai wan nabiyina da annabawa wa tu'mina bil mauti wa bil hayati ba'da al mauti kai imani akwai mutuwa kai imani akwai rayuwa a bayan mutuwa za a za a tashi bayan an mutu wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan wato tu'mina bil jannati ka gaskanta cewa akwai aljanna wan kuma akwai wuta wal hisabi akwai hisabi wal mizani ka yadda akwai al mizan sikeli na gwada ayyuka wa tu'mina bil qadari kuma kai imani da qaddara kullihi kowane irin qaddara khairihi wa sharrihi alkhairin qaddara da sharrin qaddara duka yadda tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ne saboda kai sa duk abin da yazo a cikin wannan hadisin yadda da shi dole ne da zaran kayi inkarin guda mutum ya fita musulunci Allah ya kare ku mala'ika jibril sai ya ce masa fa idza fa'altu zalika faqad amantu idan nayi haka nayi imani kenan sai manzo Allah ya ce idza fa'alta zalika idan kayi haka faqad amanta babu shakka kayi imani dan idan har ka yi hakan to an gama babu shakka na. ya tabbata cewa kai mumini ne sai ya ce ya rasulallah fa haddithni mal ihsan ka bani labari menene al'ihisan. ihsan to sai mun za Allah ya ce masa Al'ihisanu an ta'amala lillahi ka naka tarahu kaga ba kaman hadisin sai na Umar ba an ta'budallaha al an ta'amala lillahi ka naka tarahu domin wannan ma'anar ta fi faɗi akan wancan ka yi aiki domin Allah duk wani aiki da aka yi domin Allah ibada ce amma wancan idan aka ce ka bauta ma Allah tunaninmu shi ne sallah kawai azumi kawai amma idan aka ce ka yi ma Allah aiki wannan ma'anar ta fi tasiri saboda ya fi nuna muka cewa duk abin da ka yi shi domin Allah duk abin da ka shi domin Allah ana son ka kyautata shi ka yi shi ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah fa innaka illam tarahu fa innahu yaraka wannan hadisi Abdullah bin Abbas kenan fa innaka illam tarahu illam tarahu fa innahu yaraka idan kai ba ka ganin sa to Allah yana ganin ka hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad shine hadisi na 2924 wallahi wannan hadisi kamar yadda muka ce a sharhinsa malamai sun fitar da ilimi ya kai 77 wanda ni na gani ta ilimin da ibn hajar ya cire ma wannan hadisi ma ya fi haka don haka akwai ilimi mai dimbin yawa a ƙarƙashin wannan hadisi ilimin yana da dimbin yawa a ce maka mala'ika jibrilu ya zo majalisin manzon Allah saboda ya karantar da mutane ai babu shakka kai ka san wannan ilimi ya kai makura to amma babban abin da wannan hadisi yake karantarwa kusan duk malaman hadisi sun yadda wato shine arkanul islam da arkanul iman wanda shine babban abu shine farko shine mataki wannan ya zo ta bayanin al-hafizul aini littafin umdatul qari mujalla na farko shafi na 283 yace ja'ala an-nabiyul islam isman lima zahara min al-a'mali idan ka dubi amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika jibrilu annabi ya ɗauki musulunci idan aka ce al'islam menene al'islam ya shafi aikin da kake yi da jikinka shine al'islam don haka in ka dubi riwayar abdullahi bin abbas annabi da ya tashi ba da amsa ya ce al'islam an tuslima nafsaka ka miƙa rayuwarka ga Allah ashe kenan duk ibadar da dan adam yake duk wani aikin da za ka yi da jikinka yana ƙarƙashin al'islam yana al-islam lima min al-a'mal wal imana isman lima min al-i'tiqad al-imam al ya ce amma sai annabi ya al al'iman ya zama sunan abin da ya buya. abin da ya buya kuwa wanda ya shafi aƙida abin da zuciya ke kudurtawa. shi ake nufi da aqida abinda zuciya take gudurtawa a zuciyarka kana jin kai ka yarda akwai Allah wannan shine al-imanu billah a zuciyarka kana gaskanta cewar akwai mala'iku kaga wannan aiki ne na koyi a zuciyarka ka yarda cewar akwai aljanu akwai abubuwan da ba ma gani kuma babu shakka gaskiya ne suna nan kamar misali mutuwa akwai tashi bayan an mutu sannan kuma akwai hisabi akwai mizani da za a gwada ayyukan mutane akwai wuta akwai aljanna abubuwa ne da ba mu gani amma mun yarda akwai su kaga zuciya za ta kudurta wannan to duk wani aiki na zuciya sai annabi ya aje shi a ƙarƙashin al'iman wa zalika li anna al'amala laysa min al'iman wa tasdiq bil qalbi laysa min islam ba wai ana nufin ba wai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddara duk wani aiki na jiki baya shafar imani ya tsaya ga islam bane kuma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin gaskanta abu da a zuciyarka idan ka gaskanta abu a zuciyarka yana raba ka da kalmar al-islam sai dai a barka da kalmar ta al-iman ba haka bane bal zalika tafsilul jumlatin hiya kulluha shay'un wahidu wato abu ɗaya ne amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karkasa su bisa gwargwadon sashi na jikin dan adam wanda in ka hada su gaba daya da islam da al iman jima'uha addinu ai gaba dayan su addini ne shi yasa a lokacin da mala'ika jibril ya tafi sai manzon Allah ya ce mala'ika jibrilu ya zo ne saboda ya karantar da ku addini ashe kaga addini ya hada al-islam da aliman da al-ihsan wali hada alaihi salatu wassalam atakum jibrilu yuallimukum dinakum ya والأمل يتناولهما اسم الإيمان a jami'an. saboda haka ka gaskanta kuma ka yi aiki ka gaskanta ka yi aiki idan kana aiki ba ka gaskantawa a zahiri babu shakka kai musulmi ne za ka samu mutum ana sallah da shi amma zuciyarsa yana shakkan Allah Allah ya kare don mutumin da ya shakkan samuwar Allah ya fita musulunci babu shakka saboda aka yi sa malamai ke cewa irin wannan tunanin da ya zo zuciyarka ka yi ta neman tsarin Allah kana koransa karka yadda tunanin ya zauna ma a zuciya karka yadda to abinda ake so da kai yanda kake aikata aiki na addini da jikinka ka yi ƙoƙari zuciyarka ta ƙudurta wannan don haka eh, al'imamul aini ya ce ismul iman ya tanawalu ma fusara bihil islam a idan ka dubi al'islam da al'iman za ka ga kamar suna cuɗanya kamar wannan yakan ɗauki ma'anar wancan wancan kan ɗauki ma'anar wannan wasa'iru ta'ati li kauniha samaratin li tasdiqil batin allazi huwa aslul iman ولهذا فسر الإيمان في حديث الوفد بالإسلام ونودن ذاك جاء النبي أنا فسر أيكن إيماني يكراشي أيكن مسلنشي ونودن أفسر الإسلام بكلمة الإيمان شين ابن تيمية يكي الإسلام in ya taho shi kadai yakan ɗauki ma'anar al'iman amma idan sun taho su biyu to sai a ba mu kowa ma'anarsa kamar yadda suka zo su biyu ta hadisin mala'ika jibrilu wanda ya zo a majmu'u fatawa yana mujallar na bakwai shafin ɗari shida da talatin da shida ibn taimiyya ya ce al'ihisanu ya da fihi imanu dukkansu suna tarayya sukan yi cuɗanya al'islam ya shiga al'iman al'iman ya shiga al'islam haka nan kuma al'ihisan والإيمان يدخل فيه islam والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين babu shaka yadda mala'ika jibril ya kasa matakan musulunci guda uku dinnan haka din shine mafi dacewa don haka matakin farko shine mataki na al'islam don haka idan aka kai mataki na al'iman babu shakka wannan martaba ta ɗara martaba ta al'islam amma idan mutum ya isa martaba ta al da wannan martaba ta shi ta dara ta al-iman yace to kamar a ce annabi ne da manzo ai ga kusan ma'ana ɗaya tana hada su amma babu shakka kowannen su yana ɗaukan fassarar daban fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula kowane kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba amma idan aka ce mutum manzo to babu shakka annabin Allah ne ba da za a yi ka zama manzon Allah ba ka zama annabin Allah ba amma idan aka ce maka annabin Allah ba lallai bane mutum ya zama manzon Allah fa inna halata tanawalu risala annubuwa ba ta shafan ar-risala amma ar-risala ta game annubuwa da kuma ar-risala kanta to haka in ka dubi littafin Jami'ul Ulum sharhin 40 hadith littafin ibn rajab eh, juz'i na farko shafi na 93 yace fa ammal islam faƙar fassarahu an biyu bi a al-jawarih adh zahira manzon Allah ya fassara mana abinda ake nufi da al-islam ayyukan jiki na bayyane min al-qawli wal-amali magana da zaka yi ta bayyane ah, shi yasa annabi ya ce an tashhadu an la ilaha illallah saboda bayyana magana ka kalmar shahadarka wannan duk aiki ne na bayyane saboda ka ya shafi al-islam wa awwalu zalika shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa huwa amalul lisani kaga aikin harshe ne sun ma iqamus salati sannan ka tsaye da sallah kaga sallah ma aikin jiki ne wa ita'u zakati ba da zakka saumin ramadan azumin watan ramadan hajjul baiti ziyaran ka'aba liman istata ilaihi sabila wa hiya munqasima ila amalin badani aikin haji ya kasu kashi biyu akwai aikin jiki yace kal hajji bi nisbati ila al-ba'id ala amalin badani kamar sallah kamar azumi aiki ne da mutum yake da jikinsa wa ila amalin mali sannan akwai aiki na dukiya tsantsa kamar misali zakka amma duk dai ibada ce ta zahiri zakka ibada ce ta zahiri kaga zakka ta shafi dukiyanka wa ila ma huwa murakkabun minhuma sannan akwai aikin da kuma ya hada aikin jiki ya hada aikin ya hada da aikin dukiya Shi ne kamar misali aikin hajji kaga da sallah da azumi ayyukan jiki ne tsantsa amma idan aka ce aikin hajji kaga ya hada aikin eh, wato ibada ta dukiya da kuma ibada ta jiki domin zakka ibadar dukiya ce tsantsa amma sallah ibadar jiki ne tsantsa saboda ka ita kuma aikin hajji ba aikin hajji wannan rukunin sai zama ya hada ibadar dukiya da kuma ibadar jiki to sai Allah ya karkasa ta inda kowane jikinka yana bada nashi gudunmawa ta wajen ibada don haka idan mutum ya haɗa waɗannan rukunai guda biyar to za ka samu duka sassan jikinsa ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala an samu ibadar harshe an samu ibadar jiki akwai ibadar kafa akwai ibadar hannu in ka dubi yanda sallah take da jiki ake yi in ka dubi yanda zakka take da dukiya ake in ka dubi yanda aikin haji yake sai a hada da jiki da kuma dukiya to haka Allah tabaraka ta'ala ya kasa wannan ibada wannan duka yana karkashin ibada ta bayyane saboda ka ana kira wato wannan sashin yana karkashin al-islam yana karkashin al-islam ibn rajab yace wa fi riwayat ibn hibban abafa ila dhalika al-i'timar akwai riwaya da aka kawo sai aka kara da umra kamar yadda muka karanta wal ghusl min al-janaba da kuma wankan janaba wa itimamu wudu'i da cika alwala wa fi hadha tanbihun ala anna jami'al wajibati a dhahira dakhilatun fi musamma al-islam wannan shi yake nuna duk wata ibadar da za ka yi da jikinka to tana shiga ƙarƙashin abin da ake kira al-islam shi yasa mala'ika jibril ya tambaye manzon Allah yace fa idza fa'altu zalika fa ana muslimun idan na yi haka ni musulmi ne tsala ya ce na'am kada aslamta ka musulunta in ka yi haka ya dulu ala anna man kammala al-itiyana bi mabanil islam khamsi idan har ka kawo waɗannan rukunai guda biyar to kai musulmi ne kai musulmi ne amma ah, ba wai lallai sai ka haɗa su tunda akwai inda za ka furta kalmar shahada kawai tsara musulman hukuma idan mutum ya furta kalmar shahada misali kafiri zai musulunta idan ya furta kalma ta shahada da ya furta sai a ce musulmi ne amma wani irin musulmi hukuman a hukunce musulmi ne saboda ka idan kafiri ya musulunta ya furta kalmar shahada a hukunce musulmi ne ba ka da ikon cewa kafiri ne amma a haƙiƙa waye musulmi sai wanda ya sallah saboda kan aka ce musulmi a haƙiƙa shi ya hada waɗancan arkanul hamsi guda biyar dinnan idan idan kayi guda biyar dinnan nan sara musliman haqqan kana iya rantsewa da Allah wane musulmi ne hakika hakika musulmi ne amma a goye fa babu wanda ya sani sai Allah shi ko wanda ya musulunta ya furta kalmar shahada musulmi ne amma hukuman ta sashen hukunci ba hakika ba ne a hukunce ya zama musulmi ya ne idan mutum ya yi wani abu na ridda nan take ana cewa ya fita musulunci to haka nan idan mutum ya furta kalmar shahada nan take sai a ce ya shiga musulunci ta hukunci wannan kenan abu na biyu wanda yake da muhimmanci game da ita wannan aya da muka karanta shine ta. in ka dubi ƙarshen wannan aya da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirati masu yawan zikirin Allah maza da masu yawan zikirin Allah mata a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima wannan yana nuna ya kamata musulmi ya yawaita zikirin Allah ya kamata musulmi ya yawaita zikirin Allah Allah yana yabon masu yawaita zikiri gare shi kuma ba wannan ayar kadai ba akwai ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani da suke tabbatar da wannan kamar misali a suratul juma'a aya ta goma fa idza salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah sai Allah ya ce wazkurullaha kaseeran kaga kenan kamar da Allah yake yabo azzakiruna Allah kaseeran wazakirati masu yawaita zikirin Allah ashe ba anan kadai bane a suratul juma'a Allah yake cewa idan an gama sallar juma'a ku shiga harkokinku ku tafi yan kasuwa su tafi kasuwanci laborori su tafi aikin kodagonsu amma Allah ya ce wazkurullaha katsiran ku yawaita zikirin Allah idan kun yawaita zikirin Allah da tuflihuna akwai tsammanin za ku tsira ashe zikirin Allah yana tare da tsira duk wanda ya rike zikirin Allah babu shakka zai tsira a nan duniya ya tsira a kiyama Allah ka samu iya in ka dawo suratul anfali aya ta 45 a suratul anfali Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan ya ku waɗanda suka yi imani idan kun haɗu da wata jama'an kafirai a yaƙi fasbutu sai ku kafu ku kafu in aka ce ku kafu karku gudu da Allah ya ce karku gudu sai ce wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna kaga har yanzu dai la'allakum tuflihuna yanda yazo a suratul jumu'a haka nan ya taho a suratul anfal yaki ake Allah yake ku yawaita zikirin Allah kaga idan ma akwai ibadar da babu sassauci don kana yaki zikirin Allah ne babu shakka sallah an sassauta maka an sassauta akwai sallar da ake sallar yaƙi sallar tsoro tana nan idan ma al'amari ya gagara za a kai ga sallar ba dole sai an bita a jam'i ba amma zikirin Allah fa ba dauke ba ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran ku yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna akwai tsammanin za ku tsira ashe kenan idan mayaka suna zikirin Allah suna iya samun nasara a yakin su idan ka dawo suratul shu'ara aya ta 227 ayar karshe inda Allah yake magana game da mawaka yana yana fadin cewa makomar mawaka ba ta da kyau sai yace illal ladina amanu wa amilu salihati wa zakarullaha kaseeran sai mawakan da suka yi imani suka yi aikin kwarai suna yawaita zikirin Allah wantasaru min ba da mazulimu, kuma in kaga sun yi zambo an cuce su ne suka rama amma ba haka kawai mawaki ya kama zagin wani ba zalunci ba shi da kyau shi yasa Allah ya ce wa sayalamu ladina zalamu nan gaba azzalumai za su sani ayyamun qalbin Yankalibun, wani makoma ne za su samu kaga ashe hatta mawaka da suke zambo kai ka ɗauka magana ce ta kawai shi kuma Allah yana cewa zalunci ne mawaƙi ya ɓata wani da waƙa babu shakka zalunci ne kuma Allah sai ya yi hisabi a tsakanin mutane wannan shine Allah yake nuna idan ramawa yayi to wannan babu laifi wan tasaru min ba'di ma zulimu wa zakaru Allah kaseeran in ka dawo suratul ahzab da muka karanta eh, ayat da ta wuce ayat ta 21 cikin ayoyin da muka karanta a baya لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا kyakkyawan abin koyi ya tabbata game da halin manzon Allah ga wanda yake fatar ya dace da rahamar Allah kiyama ga wanda yake tsoron gamosa da Allah a ranar tashin kiyama ga mai yawan tuna Allah mai yawan zikirin Allah to sannan kuma ga wannan ayar da muka karanta ah, sannan akwai ayar da take tafi a gaba wannan ayar in ta tafi nan ne za mu yi cikakken sharhi game da wannan kalma ya ayyuhal na amanu zkurullaha zikiran kasira yana tafi nan gaba kaɗan kaga kenan a ƙur'ani Allah ya nuna mana a yawaita zikirin Allah ya zo a suratul juma'a ya zo a suratul anfali ya zo a ƙarshen suratul shu'ara ya zo a suratul ahzabi a wurare biyu a wurare guda uku kai mun karanta aya ta 21 ta suratul ahzabi sannan wannan aya ta 36 35 kai sannan akwai aya ta 41 tana tafi nan gaba a suratul ahzabi kawai a wurare uku Allah ya nuna mana yawaita zikirin Allah abu ne mai kyau ba shakka in ka dawo hadisin manzon Allah akwai hadisi guda daya amma hadisin ƙarya ne shine wani hadisin da ake cewa aksiru zikrullahi hatta yaqulu majnun ku yawaita zikirin Allah sai an ce maka ma mahaukaci ne wannan hadisin ba gaskiya bane hadisin yana silsilatu ba'ifa hadisi na 742 hadisin bai inganta ba babu inda annabi ya ce kai ta zikirin Allah sai an dauke ka mahaukaci ba wannan bane ake nufi da yawaita zikirin Allah ne ake nufi da yawaita zikirin Allah to wannan sai a ajiye sai mun iso aya ta 41 insha Allah na za mu sharhi akai amma anan Ibn al-Qayyim Jawziya akwai littafin sa da ya rubuta na zikiri wanda ake kira Al-Wabilus Sayyib al Sayyib shi wannan littafin yana da kima yana da muhimmanci yakan yi sharhi game da ayoyi da kuma hadisan manzon Allah ciki in ka dubi shafi 89 yayi magana game da muhimmancin yawaita zikirin Allah yace qayyada al-amra bizikri bil kasra wa shidda li shiddati hajati al-abd ilay me yasa ake son ka yawaita zikirin Allah saboda ɗan adam yana buƙatar zikirin Allah ai in ka lura da aya ta suratul juma'a Allah yake la'allakum tuflihun haka nan ma aya suratul anfali wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun Allah yana hada alfalahu da zikrullah duk mutumin da yake son ya tsira a duniya da lahira babu shakka ibadarsa sai ya hada ta da zikirin Allah wannan bayanin ibnu al-qayyim jawziya dan adam yana da tsananin bukatar zikirin Allah adamu istighna'ihi anhu tarfata ainin dan adam bayi da lokacin da za a ce ya wadatu baya bukatan zikirin Allah gwargwadon kiftawar ido saboda haka yasa ake son musulmi ko da yaushe ya kasance mai zikirin Allah tabaraka wa ta'ala fa ayyu lahzatin khala fiha al-abdu an zikrillah kanat alaihi lalahu ibn al-qayyim jawziya yace a lahira idan ana duba lokutan da Allah ya baka a duniya sai aka samu wani lokaci da baka yi zikirin Allah ba to wannan lokacin baka da ribarsa sai dai asara baka da riba game da wannan lokaci da baka yi zikirin Allah ba sai dai asara shi yasa yace kanat alaihi lalahu wa kana khusranuhu fiha a'azam mimma rabiha fi ghaflatihi anillah asarar da mutum ya yi ta fi girma akan ribar da mutum ya samu wato ta wajen gafalarsa babban asara ce ga musulmi a samu wani lokaci da bai zikirin Allah ba wa qala ba'd al-arifina law aqbala abdun ala Allah ta'ala kaza wa kaza sana sai ibn ya yi yake akwai malaman da suke cewa da za ka fuskanci Allah kai ta bauta ثم أعرض عنه لحظة da za ka fuskanci Allah misali a ce ka fuskanci Allah ka bauta mar shekara ɗari baka juya ma Allah baya ba to sai ka juya ma Allah baya na sakan ɗaya malamin ya ce to asarar da ka yi a wannan sakan ɗin ya fi ribar da ka samu na wannan shekara ɗari tana bautan Allah saboda ka juya ma Allah baya ba karamin asara ne. wannan dalilin yasa Allah ya haɗa, ya makala alfalahu da yawaita zikirin Allah in kana son ka tsira to babu shakka dole sai ka haɗa da zikirin Allah subhanahu wataala lakana ma a'zam mimma hasalahu ya wakala aidan kuma in ka dubi littafinsa ibnul qayyim akwai littafin da ya rubuta na salati ga manzon Allah kana babu littafi mai kamarsa a zamanin da Shi ne jala'ul afham a shafi na 339 yace dawamu zikiri ka dawwama kana zikirin Allah limaka na sababan li mil mahabba to wannan ke zama sababi da yake dawwamar maka da son Allah duk sa'ilin da ka yawaita zikirin Allah to kana samar makanka yawan son Allah kana kasaratu zikirihi min fa'i malil abdi don haka yasa yawan zikirin Allah yana daga fa'idar da bawa ya fi samu ta wajen bautar Allah wa kana duhu haqqan huwa sadu an zikri rabbih wa ubudiyyatihi don haka yasa shi shedan babu abin da yake so a duniya kamar ya raba ka da zikirin Allah domin zikirin Allah shine ibada mafi daraja don haka shaidan ya fi sha'awar ya gabawa ya yi watsi da zikirin Allah wani hada amara subhanahu bi kasarati zikirhi min alquran fi alquran alahu sababan lil falaki ibn al-qayyim jawziya yace saboda haka yasa Allah ya saka a cikin alkur'ani a wurare daban-daban a yawaita zikirinsa kuma ya tabbatar da in kana son ka tsira to dole fa sai ka hada da zikirin Allah Allah ka samu iya dacewa da zikiri akan sunnar manzon Allah sai mu je aya ta gaba Ba ma kana lil mu'min wa la ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا wa ma kana lil mu'minin baya taba zama halal ga mu'mini baya halatta ga wani mu'mini wala mu'minatin ko wata mu'mina mace idza qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi ya kasance suna da wani zaɓi na lamarin su daban wa man ya'si Allah wa wanda yake saba ma Allah da manzon Allah faqad balla balalan mubina hakika wannan ya bata ya bata bata mabayyaniya wannan aya tana cikin ayoyi da suke nuna mai riko da sunnar annabi Muhammad saboda ka duk abin da ya tabbata alqur'ani shine maganan Allah aka ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzo sun hukunta al'amari idan Allah da manzo sun hukunta al'amari to ina ne Allah yake hukunta al'amarin al'amarinsa alqur'ani a ina ne annabi yake hukunta nashi al'amari ta hadisinsa ashe kaga abubuwa guda biyu ne idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan aka samu hukuncin Allah da na manzo akan wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi idan duk abin da aka ce ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah kai musulmi bai kamata a ce tana da wani zabi ba baka da wani ra'ayi face bin Allah da manzon Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu idan ko mutum ya zama saba ma Allah zai yi ya rika saba manzon Allah faqad dalla balalan mubina wannan ya fata bata mabayyaniya don haka yasa yana da hadari a ce maka ga sunnar annabi kai watsi da ita don watsi da sunnar manzon Allah ai saba wa manzon Allah ne ga suratul hashri aya ta bakwai wa ma atakumur rasulu fakhuduhu abinda manzo ya kawo muku ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku ku bari wattaqullaha ku kiyaye Allah inna Allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai bayanin sakon Allah ne don haka akwai alkur'ani wanda shine sakon na Allah kuma akwai bayanin manzon Allah saboda kai sa Allah ya ce idan annabi ya zo mana da wani abu mu karba in ka dubi suratul nahl aya ta 44 wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar ma da alkur'ani adh-dhikru yana cikin sunayen alkur'ani mun saukar da alkur'ani don me litubayyana linnasi don kai wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu wala allahum yatafakkaruna kuma saboda mutane su yi tunani kaga kenan bayan alkur'ani akwai kuma bayanin manzon Allah bayan alkur'ani akwai bayanin manzon Allah idan ka ce alkur'ani ne kadai babu bayanin manzon Allah to ga abinda Allah yake litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim lallai yi wa mutane bayanin da aka saukar da aka saukar kan gashi na mun gani alqur'ani ne ina bayanin alkur'anin da annabi yayi sai ka dawo ga sunnar manzon Allah a suratul qiyama aya ta shida zuwa sha tara. Allah ke cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa'iza ƙara'anahu fattabi ƙura'anahu in mun karanta alƙura'ani ka bi karatun sai ya ce sun ma'ina alaina bayanahu kuma bayanin alƙura'anin ma aikinmu ne ashe kenan sunnar manzon Allah ita ma daga wajen Allah ne kaga kenan alƙura'ani da sunnar manzon Allah kowannensu dole ne musulmi ya gaskanta wannan shine abin da Allah tabaraka ta'ala yake nuna mana saboda haka imanin mutum ba zai cika ba sai yayi riko da alqur'ani yayi riko da bayanin alqur'ani wanda ya fito daga bakin manzon Allah wanda ya zo ta suratul nisa'i aya ta 65 fala wa rabbika la yu'minuna Allah ya ce na rantse da mahalicinka ba za su tabbata masu imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun hukunta ka cikin abin da ya faru a tsakaninsu dole sai ka mai da manzon Allah shi ne mai hukunci sun ma la jido fi anfusihim harajan mimma qabaita wa sallimu taslima ya zamanto a zuciyarka ba a samu kunci ba na hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah kuma a samu ka miƙa wuya ga duk abin da annabi Muhammad ya zo da shi idan mutum ya yarda da haka to ya tabbata musulmi in ka dubi shafin wannan aya da ibn qayyim jawziya yake yi a littafin ilamul muwaqqi'in yana cewa summa aqsama subhanahu subhanahu bi nafsihi Allah ya rantsa da kansa ala nafyil imani ala ibadi sai da Allah ya rantsa yace wallahi bayi ba su da imani hatta yuhaqqimu rasulahu har sai sun mai da manzon Allah shine mai hukunci a tsakaninsu don haka ba za ka tabbata kana da imani ba sai ka kaddara annabi yana hukunta rayuwarka abinda manzon Allah ya faɗa shine wanda zaka dauka abinda annabi ya hana zaka bari to kaga kenan Allah ya ce kai ayi kai Allah ya ce a bari ka bari to idan kayi haka to ka tabbata mumini in ka dubi ayan da kyau wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim bai kamata mumini a ce ga aya ga hadisi sai ce kai ni ra'ayi na ba nan bane bai kamata ba in mutum ya dauki wannan to babu shakka ba musulmi bane idan Allah ya hukunci idan annabi ya hukunci wannan hukuncin ya shafi duk wani mai imani kaga anan Allah bai ce musulmi ba ai bai ce wa ma kana li muslimin ba sai ya ce wa ma kana li mu'minin ashe darajar imani ta dara darajar al-islam saboda haka in mutum har yana da imani to ba za a ce masa ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah sannan kuma a samu yana da nashi ra'ayi ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين مآسيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك